Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira ga kwakwaran tattaunawar zaman lafiya da Moscow a wani sakon bidiyo da ya fitar a jiya Asabar a daidai lokacin da Rasha ta sanar da kai harin makami mai linzami samfurin hypersonic na farko a kan Ukraine. Lokaci ya yi na yin taro, lokaci ya yi da za a tattauna in ji Zelensky. lokaci ya yi da za a maido da mutuncin yankuna da adalci ga ukraine idan ba haka ba asarar da rasha za ta yi zai ɗauki al'ummominta da dama kafin ta farfado kiran da zelensky ya yi ga gudanar da wata tattaunawa na zuwa ne wuni guda bayan da jagoran rasha a tattaunawar ya ce bangarorin biyu suna gabda cimma yarjejeniya akan batun dakatar da shigar ukraine a cikin kungiyar tsaron nato vladimir medinsky ya faɗa a ranar juma'a cewa kasashen biyu sun kai rabin hanya wurin cimma yarjejeniya a kan batun ukraine ta zama 'yar mu. ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya ce moscow na sa ran za ta kawo ƙarshen mamayar da ta kai wa ukraine tare da cimma yarjejeniya akan batun tsaro ciki har da batun zamar ukraine 'yar mu a cewar kamfanin dallancin labaran interfax na rasha firaministan birtaniya boris johnson ya faɗa a ranar asabar cewa shirin brexit ya nuna mutanen birtaniya suna son 'yanci kamar yadda 'yan ukraine da ke yaƙi da mamayar rasha kalaman da 'yan majalisa masu adawa da masu sharhi suka kwatanta da mara daɗi yayin da jakadan ukraine a birtaniya yake halartar wani taro johnson ya shaida wa taron jam'iyyar conservative cewa ɗabi'ar mutanen birtaniya kamar na 'yan ukraine ne da suka zaɓi 'yanci a kowane lokaci 'Yan Birtaniya sun kada kuri'a a watan Yuni shekarar 2016 da kashi 52 zuwa 48 na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai, wanda ita Ukraine din ta gabatar da bukatar shiga kungiyar a ranar 28 ga watan Fabrairu, kwanaki hudu bayan da Rasha ta aike da dakarunta a cikin kasar. a ranar juma'a ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta cewa fararen hula 'yan ƙasar ukraine 816 ne aka kashe ciki har da yara 36 tun lokacin da kai mamayar ta fara a jiya asabar firaministan japan fumio kishida ya faɗa wa takwaransa na india narendra modi cewa mamayar da rashi ta kai wa ukraine ya girgiza tubalin ƙasa da ƙasa a don haka akwai buƙatar mai da martani kasashen japan da india suna cikin wata kungiyar tsaro ta kwad. wadda amurka da ƙasar australia suka kasance mambobi a ciki amma inda kadai ce mamban kungiyar kwad da bata fito karara ta yi allah wadai da mamayar rasha ba japan ta dora takunkumi da dama akan wasu ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyin rasha tun fara yakin da rasha ta kira aikin soja na musamman a ukraine kana ta karbi 'yan gudun hijira daga ukraine ɗin bai ɗaya mun tabbatar da cewa duk wani sauyi da za a kawo ta hanyar yin amfani da karfin tuwo abu ne da ba za a lamunta da shi ba a kowane yanki kuma ya zama dole mu nemi hanyar warware takaddama cikin lumana bisa dokokin ƙasa da ƙasa kishida yana faɗa wa manema labarai bayan ganawarsa da modi a new delhi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc china ta sanar da labarin mace-macen covid-19 na farko a cikin sama da shekara guda mace-macen guda biyu sun faru ne a jilin wani gari a lardin arewa maso gabashin kasar kasar china tana fuskantar karuwan coronavirus sake kunno kai da cutar ta yi ya sa jami'an kiwon lafiyar china sun karfafa dokokin covid-19 a daidai lokacin da kasashen yamma da dama suke ɗage dokokin dakile yaduwar covid-19 cutar coronavirus ta fara kunno kai ne a lardin wuhan sama da shekara biyu da suka shuɗe a ƙarshe afghanistan ita ce ƙasa mafi fama da baƙin ciki a duniya tun kafin 'yan taliban su mamaye mulki a watan agustan da ya gabata hakan ya bayyana ne a wani rahoto da ake kira na farin ciki na duniya wanda aka fitar gabanin bikin ranar farin ciki na majalisar ɗinkin duniya da ke faduwa a yau lahadi rahoton na shekara ya ce afghanistan ita ce ƙasa ta ƙarshe a cikin ƙasashe 49 da aka gudanar da binciken inda kashi biyu da digo biyar ne kadai suke farin ciki labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. shigowa zauren VOA. Yau za mu tashi a inda tsohon shugaban kamfanin man fetur na Kaduna, injiniya Kailani Muhammad yake ba da amsoshin wasu cikin tambayoyin da barista mai nasara kogo Ibrahim Umar ya yi a kan batun tallafin man fetur da hujjar da gwamnati ta bayar na neman alkari a kuɗin man fetur. Injiniya Kailani gare ka. Kamar yadda shi mai nasara ya magana yau ah, Port refinery an riga an ba da gyaranta don dole ne sai mun dawo an gyara refineries din nan a daina shigo da mai daga kasashen waje sannan kuma a bude system dynamics na kasuwa tunda yanzu nnpc ta riga ta zama independent limited nnpc limited ne pie da ya magana petroleum industry act wannan abun an so a yi shi tun 20 years ago an kasa a opec yau najeriya ne kawai ta rage bata cire subsidy ba duk member countries mu lokacin da shi bashir ya gani shekaran jiya a NNP ya ce ai lokacin da ya zane ta yaƙi cewa kada cire subsidy da ce gaskiya ne lokacin refinery suna aiki yau ba su yi amma yanzu wannan gwamnati ta tasa refineries na za a gyara na ganin wari yanzu an yi 40% ko an fara wajen 2 months ago maybe before the end na wannan shekaran refinery amma insider ana aikin nan komi mutum zai faɗe faɗi don allah ne ba don mu ji tsoron mutane ko wani abu ba ka gane saboda haka we hope before the year runs out refinery na port harcourt will be on kayan da za a gyara kaduna refinery sun fara isa wori haka so mu ba da lokaci mu ga mun gyara refineries dinmu an zo an introduce ya yi maganar private refineries modular refineries din nan an ba mutane licenses sun kasa wannan kenan maganar pia da kuma frontier da ya magana na haƙo mai daga bidda colomari river wajen bauchi da kuma lake chad da sokoto basin shi ya sa pib din ana ta zagi ana ta zagi yanzu nnpc tana cin gashin kanta za ta buɗa mu mutanen arewa mutane nawa ne suke lifting crude duk ɗan kudu ne sai dai muna da independent filling stations shi shikenan a mu mai mu je mu sayar dole ne sai mun tashi tsaye ana maganar local content wannan abun shine the best thing for this country nnpc kar ta zama cash cow kowa ya dinga jefa hannun shi yana ɗiban kuɗi kamar yadda aka yi lokacin dezani ya zamana ta yi aiki ta yi opening up for investment mutane su zo su sa investment nasu a zo a yi aiki tukuru kowa ya samu su samu riba saboda haka magana margin ya kama dole akwai yanzu uh, downstream regulation da kuma upstream wannan shine zai ta kinkiya din abubuwan za a yi aiki ne gaba daya a zo a samu the way out maganan how many liters ake eh, how many barrels ake fitar da shi kowane a nigeria a da muna fitar da wajen 2.2 million barrels sai aka zo aka shigo da covid covid din nan an shutting down da kowa da kowa sai aka zo sai yanzu ya dawo don kuma ita opec opec tana ba da quota system yanzu najeriya tana fitar da 1.4 million bags day wannan ya ansa question naka sannan da ishu na maganar da kai na bonkarin ba wannan gwamnati aka fara bonkarin ba akwai sojoji a ciki akwai police akwai air force a rana bonkarin da kayan da ake fita da shi ya ma fi hada navy ya ma fi ma wanda najeriya take fita da shi saboda haka sai mun koma drawing board mun samu mutane na gari yadda aka yi polarizing security system namu yanzu suna yi ne akan addini suna yi ne akan tribalism ko kuma ina da wani ogada shugaba ne ko general ne ya ritaya sai abin da ya ce suke yi shi yasa muka samu ma ishu na insecurity da kake magana inda da ne a ce sojojinmu da suka je liberia sun je sudan sun je sierra leone an san sun kware a ce wai boko haram da wayan nan sojinsu sun kasa wannan kenan sai ishu na frontier 30% aka bayar 'yan kudu suna ta kuka a zo a fito da mai na arewa 30% aka ba a communities inda ake haƙo mai 3% wannan 3% suna ta kuka ba su yadda ba ya fi kudin da ake ba nddc in suka yi lissafi yanzu a ce nnpc ta fito a shekara ta samu 2 billion us dollars aka ce a cire 3% na 2 billion US dollars a ba communities kuma aka ce directly yanzu duk inda pipeline ya yi affecting mutane ba irin na da bane za su zauna ana ba da onpadec akwai 13% derivation akwai intervention amma 'yan siyasar su da sarakuna sai su cinye wayannan kuɗin yanzu an ce directly ne wannan kamfanin za ta dinga zuwa a ba su titina masu kyau a ba su ilimi a ba su hanyoyi kuma wannan 3% din yanzu su kansu sun fara fada da juna mu mu arewa inda pipeline ya bi za mu samu bida basin an gama survey colomari river an samu wells sun fi goma sha biyu sannan akwai gas in trillions in commercial quantity kwanaki suna cewa an sa mana ak pipeline akk zuwa daga ajokuta zuwa abuja kaduna kano suka ce za su ga inda gas zai zo to albishirin ku ba ma so mu yi magana ne akwai gas in trillions a bauchi wanda wallahi in wannan project din aka gama shi in the next two years millions of yaranmu ne za su samu aiki industries mu da suka mutu su textiles sharaɗa ka je yanzu all these things are dead it will be revived kuma mutane za su samu aiki yi saboda haka injiniya Bilal Muhammad kana nufin ƙarin nan idan aka yi ƙarin kuɗin man nan yes zai zama alfanu ne ga ƙasa da al'umman ƙasa yake nufi ko a'a. zai zama alfano na ɗaya na ɗaya ai 2012 shugaba jonathan ya so ya cire mu muka hana shi tallafin aka zo muka hada karfi da karfe da su ɗin da su lebo muka ce ba zai lokacin refineries suna aiki zo da epileptic amma suna aiki ba a shigo da mai irin haka amma yanzu yanzu ana nan ana kokarin a gyara kuna ji ko sannan wannan man da muke magana alfanun shi shine wannan eh, kai kayan magana an ce 400 ba 400 ba is subject to negotiation in labor laws za a zo a zauna ne da gwamnati oke musa 340 kaza kaza ba zai to amma cire tallafin nan yanzu fa shine in muka yi postponing evil day it will still come because mai yanzu a kasuwa na duniya as per yesterday 83 dollars per barrel ne kuma ana determining kudin mai ne refine one da kudin international market da kawai mai nasara ya kamata ya gaya mana shine a dawo da noma ko da yake akwai insecurity ga danganan eh, shine da kuma industries namu should be working amma yanzu a ce even toothpick muna shigowa ne da shi daga waje yaya naira din ba zai depreciating ba na gode Bismillahir Rahmanir Rahim. wannan to yan uwana wannan zaure salamu alaikum. Na ji daɗi kwarai da gaske da Allah ya haɗa mu da ni da aboki na wuri guda kuma ra'ayin mai zan ba ɗaya ba. Shine a matsayi a injiniya Kailani. A matsayi na tsohon chairman na jam'iyyar ampp tsohon chairman na jam'iyyar CPC a jihar Kebbi, a tsohon ɗan siyasa da kuma zama na manomi da masoyi talakawan kasar nan abin da ya sani bi Buhari tun shekara ta 2003 har zuwa yau shine ni ba ni tare da injiniya akan magana karin kuɗin mai saboda akwai sashe wurare da yawa da ake bannata kuɗi inda bai shahi talaka ba talaka bai jin daɗin kuɗin talaka bai amfani da su ana iya komawa can adiba a rage wannan banna amma magana ƙarin kuɗin mai halin da ƙasar nan take ciki da kuma noma da ake so a yi ƙasar nan ni ina noma yanzu da aka ce ma za a ƙara kuɗin mai mu yanzu muna siyan mai a kebi a kan lita naira ɗari da tamanin tun ma ba a ƙara man ba lita galan eh, jarka za ka sai ta dubu shida so idan aka ƙara mai kila ya kai dubu goma zuwa sha biyu to talakan kasan nan ba zai iya noma ba kuma abinci ba mu inda za a je ba kuma da zarar babu abinci babu rayuwa mai kyau da zarar babu abinci talakan kasan nan bai san inda zai shiga ba kuma wannan bala'i na kashe-kashe da wani eh, boko haram da wani kidnapping da wani abun da ke karuwa duk wasu rashi suka sa su shi saboda haka ni abin da nake fata ga shugaban kasa da nema bisa ga alƙawla da ya ɗauko jima'a kasan nan sun zaɓe shi ne akan adalcin shi sun zaɓe shi ne a kan tunanin zai tausaya musu sun zaɓe shi ne a kan sanin inda aka hito masani kamar yadda mai nasara ko goyi fada barista masani al'amura ne abin da shahi wannan rayuwa ta harka mai kuma ya yi komi faɗa lokacin da ana kamfen a kan cewa bai dace ma a sai da mai ƙasa da naira hamsin ba to tunanin yanzu mai zai kai wa'annan kuɗin tsakani da allah ni abin da nake roƙo a nemi wani abubuwa da ake misali akwai ababe da yawa saboda wannan ga baki ɗaya da an ƙara mai kuɗi ya shahu rayuwa kowa wallahi abin da zai abu kuma wallahi ba mu kusan iya kashi ba saboda haka a nemo wani mun san ƙasar ana cikin wani hali amma ba a rasa duban wani abun da ainihin 'yan najeriya suke ɗaukar shi suna amfani da shi kuma haƙi ne na 'yan najeriya kuma haƙi ne na talakawan ana amfani da shi a kashe wannan layin a dawo da shi amma batun ƙarin kuɗin mai ni ina fatar kada Allah ya tabbatar da wannan saboda abin da zai abku ga mutanen Najeriya. Bari barin bashi akwai ansa da zan bashi landing cost ina zuwa aina amma ina yanzu Ah, babban bari bari zamu duk wanda zai magana yanzu muna da eh, Imran Wadana suna da Hajiya Maryam Mamman Nasir muna da Saminu ga mutane amma bari mu fara abinda za a yi idan akwai bari mu yi ka'idar in bayani za a yi tambaya ce ma da haka kowa za a iya tambaya a kan babban teburin nan ya ba da amsa da haka a eh, imran minti biyu to eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa masoya wannan ƙasa da muka haɗu a wannan zaure mai albarka tsakani da Allah sai kun ta haƙuri da irin yadda za ku rika jin maganganunmu don shi injiniya shi ya kawo kanshi bajewa ya yi ya kawo da kai ya ce a ta ban da kan domin duka halin da muke ciki ƙasar nan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah, lokacin da mai shari'a yake yin shinhuda ta haƙƙin da ɗan najeriya yake da shi akan wani al'amari na ɗaukar su za mu dinga ɗauka a hankali a hankali sai allah ya taimake mu injiniya sai ya rungu magana gabaki ɗaya sai ya kai mu inda muke so mu kai ba tare da an bata lokaci ba ah, na farko abin da muka yi tunani a ka'ida irin damar da gwamnati ta ba shi mai girma shugaban kasa na matsayin shi shi yake da hurumi ya kawo ma'aikatan da za su taimaka mashi a kan aiki a matsayin shi na jagora kamata a ce an kawo mutanen da za su kalli halin da ake ciki amma sai muka ga da yawa ba wannan abin aka kalla ba sai kuma allah ya taimake mu ga wanda ya daɗe yana tare da wannan tafiya kuma wannan gwamnati tsohon ciyaman ne na cpc eh, tsohon ciyaman na apc kuma ampp wanda ya taho tun 2013 kamar yadda aka taho da mu tun 2003 har zuwa yanzu da ake ciki wanda har ya furta cewa an yi ma al'ummar ƙasar nan alkawura waɗanda za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza tabbas duk wanda ke ƙasar nan ba kamar wanda yake ba are dan arewa wanda yake tutiya cewa shi dan arewa ne kuma wannan gwamnatin tashi ce na tabbatar da yana samun tararrabi na damuwa akan halin da kasar nan ta shiga ciki wanda ba wanda ya taba wannan haka ko rantsuwa ne ba zan fara ba kusan duka mutanen da ke wurin nan kila babu wanda bai bada ƙuri'ar shi bai bada gudunmuwa domin gwamnatin nan ta zamo abin da ta zamo domin a tabbatar da an fidda mutane cikin halin da ake ciki dan wata gwamnatin aka samu shi yasa aka dora alkawari cewa in wannan gwamnatin ta zo za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza mu da mu aka yi wannan zanga-zanga ta 2011-12 akan wannan magana kuɗin mai daɗin da nake ji mai girma shugaban ƙasa janar muhammadu buhari yana da rai ni ina da rai malam nasiru yan rufa'i yana da rai mu muna da rai waɗanda aka kewaya aka ce ba za a yadda ba kuma ba mu yadda ba kuma ba mu yadda ba har aka waye gari aka yi haƙuri da wancan muradi na ƙari har aka tabbatar mana cewa ɗan najeriya a wannan lokaci magana da ciyaman yake bai kamata ya sai mai fiye da naira arba'in ba falita a najeriya amma muna ji muna gani aka zo aka yi ƙari na farko muka ja baki muka yi shiru saboda mu arawa ne mutanen arewa ne 'ya'yan muhammadu buhari muna gudun kada mu zo mai teraren tsiya aka zo aka yi ƙari na biyu muna ji muna gani sai muka shiga cikin ɗakuna muka yi kuka muka yi kuka na bakin ciki aka zo aka yi na uku kuma yanzu kan muna da rayuwa kuma an zo ana nema kuma a wani ƙarin wanda ya wuce hankali ya wuce tunani duk wanda ke lissafin ƙasar nan ya san halin da ake ciki wannan annobar kada an za ta koma ne akan talakan ƙasar nan domin talakan kasar nan in noma kake takama da shi yau an hana ka yin noman dole ka bar garin ku ka tai wani wuri wata sana'a kai wata sana'a domin kaiwa da kawowa ina kai kuɗin da zaka ɗauka ka je ka shiga mota ka je ka yi wancan abin rashin tsaro ya hana sannan kuma an ce yau kuɗin mai ya koma ɗari uku da wani abu kaga in daga Kaduna zuwa Abuja ne kila sai kuɗin mota ya zama naira dubu uku da ɗari biyar ko naira dubu biyar. Da bayanan shugaban gamayyar kungiyoyin matasan Arewa, Imrana Wadanas. Da bayanan shugaban gamayyar kungiyoyin matasan Arewa, Imrana Wadanas. Muka kawo ƙarshen wannan shirin. Ku biyo mu makon gobe domin ci gaban shirin. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da abokan aiki na Nasiru El Hikaya, Benjamin Gowon, Awwalu Salihu, Halima Abdulra'uf, Shamsiya Hamza, Aisha Mu'azu, sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri. Ni ce Madina Dauda, ku huta lafiya. Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma gasa da Shehu Ashaka da rayuwar birni. Yau ma dai masu kallon mu a cikin shirin namu na rayuwar birni. muna tare da wani malami ne mai sana'ar sai da kifi. to yau shi ne babban bakon namu da za mu zanta da shi. to malam ko za ka gabatar da kanka? To, <laughs> ina gabatar da kaina gaskiya ga munan. Mene ne sunanka? Sunana Awal Sani. to malam awal kai mutumin wani gari ne ina kebe birnin kebe local gami kai mutumin birnin kebe karama hukuma gulumbe to malam gashi nan naga kaman a nan kana sana'ar sai da busasshen kifi ne haka ko eh, to malam yanzu kaman a misali wannan yanzu wannan kifi haka wannan kaman ya kai nawa nawa zaka siyar mu da shi naira dubu biyu nawa kamar nawa ke sai da shi kake naira dubu biyu naira dubu biyu eh. wannan shi ne gaskiyarsa wannan eh haka muka sai da to wannan fa wannan mun sai kimanin dubu uku naira dubu uku eh. to na kasan nan fa shi ma dubu biyu ne farashi ne da wannan to amma yanzu a misali ina da kamar naira dubu haka zan iya samun kifi bushashe a nan sosai kuwa ko ɗari biyar ma haka kwarai sosai ana samu Eh, eh. to ganin cewa malam wannan sana'a ta kifi kamar ka daɗe kana yin ta ne a gaskiya ban daɗe ba saboda na zo nan dai na leburanci yau da gobe da gobe na ga dai yi nauyi na sauka kai na nima na da iyalai sai kawai ni tunani a kai na kan su nemi sana'a kifi yanzu shekara ta biyu na shiga ta uku ka ce to da kana sana'ar leburanci kamar wani sana'a kenan ta leburanci wai ina ta kasan wani ne a can mai sai da kayan alayyahu da dankalin tura to yau da gobe da gobe sai ni tunanci ta ni ma kamata in bude nau shi zan ci gaba ake nema to dan haka shine na fara wannan sana'a ta tafi. to menene dalilin da yasa ka baro can jihar ku jihar kebbi a ka taho nan kake ka kama wannan sana'a to ita rayuwa ce ba yadda ba ta kasance Ni nema ba inda ba ya kai mutum da inda Allah ya yi da abinci ka sai ka je ka nemo shi saboda can gida mu mu ne sana'ar ta noma ba mu gwada kasuwanci a gida kawai muka hito muka zo birnin tare saboda mun samu abin da muka ci mu koma gida to baka ganin kamar wannan sana'a idan da a ce a gida kake yin ta eh. ah, za ka fi za ka fi samu ko kuma baka ganin kamar a nan akwai wahala da wasu abubuwa kana nesa da iyalinka wallahi kam da zan samu dama na yi son haka na eh san kuma gida neman kuɗi na zauna gida to abin ba wani yadda za a yi mutum ya samu da ya kaso yan da Allah ya ma neman abinci sai ka je can ka nemo wani abinci dole ne sai ka hita ba ka zauna cikin gida ka ce lalle nan za ka nemi kuɗi ba duk inda Allah ya kaddata ka je ka nema can za ka je to shi ya samu ka zo birnin Abuja neman kuɗi to malam shin kuwa yi karatun boko To gaskiya bai yi karatun boko ba. Ba ka yi karatun boko ba sam sam. Sam sam. Mun dai karatun arabiya mun wance na addinin addinin musulunci. Shine amma nan garin nan ko lokacin da muka shiga yaƙi da jahilci muka dan taba kuma dai da ba muka saki. To menene yasa kuka saki? To yanayin rigimomi na hidimomin duniya. da mutum nan garin nan in baka da ƙarfi sai baka dama ka yi kasuwa ka koma ka yi karatu. Ka dagi gaskiya. to shi yasa dai kawai katun <laughs> ba mu bahi ba mu da karfin gwiwa sai muka haƙura muka dawo ga kasuwa kawai ko kamar yanzu wannan jarin naka na kifi ya kai na nawa gaskiya kifin na yanzu zai kai kimanin dubu sittin naira dubu sittin eh. to kamar a rana kana kamar cinikin nawa to ciniki sa'a ne wani lokaci za a samu ciniki dubu goma wani lokaci sha biyar wani lokaci za mu samu har talatin ma in Allah ya kawo kasa to abin sa'a ne an taɓa yi wani lokaci har dubu hamsin to abin ba ya kauce wani lokaci ma dubu biyar ma na kai. wani lokaci kai dubu biyar ma ba ni kai amma yau da gobe da gobe sai mu haƙura to ka duba birnin abuja birni ne mai tsadar rayuwa an ka duba bangaren sufuri da gidajen haya kaman a ina kake zama ne a cikin wannan birni to ina gaskiya a nan nake zama era 11 nan nake kasuwa ba nisa nake ba nan mangal plaza in kwanta in muka tashi sai in dawo nan kasuwa to a nan mangal plaza din da kake zama haya kake yi koko wani ne kake wani dan uwa ne kake zama tare da shi alfarma ce kai muke ci mune samu wajen kwanta, sai sai mu dawo wajen kasuwancin wanda mai alfarma ne ga sikiritin gidan wanda kwana sai mu dawo nan to kaman zuwa yaushe yaushe kake tafiya gida gurin duba iyali to zuwa ita ta ya kama ta gari mun diba kimanin kwana tasa'in wata uku haka sai mu gida sai mu dawo to yanzu wannan sana'a da kake yi ganin cewa kana da iyali kana iya yin bukatunka kuma har ka ɗau nauyin iyalinka da wannan sana'a da kake yi lallai haka muke samu shi da har mu taimaka ma iyayenmu da ciyar da iyalanmu har mu samu taimaka ma sauran kananmu da ita muke yi haka ne muke ta da. za. na gode kwarai mala. To a gaida malam Sale. kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.